This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Sunana Hauwa Sharif. tare nake da sarfila hashin da sauran abokan aiki a cikin shirin na yammacin yau asabar 30 ga watan maris shekarar 2024 kafin a ji abubuwan da muke tafi da su ga sarfili da kanin labarai Ƙungiyar agaji ta Red Crescent ta Falasɗina ta ce mutane biyar ne suka mutu sannan wasu da dama suka jikkata sakamakon harbin bindiga da turmutsutsun karɓar agaji. a yau asabar ne rundunar sojin saman ukraine ta sanar da cewa sojojin ƙasar rasha sun harba makamai masu linzami guda hudu a gabashin ukraine cikin dare daga nan za a ji cewa tawagar injiniyoyi yanzu sun mai da hankali kan gagarumin aikin kwashe baraguzan gadar faransa key bridge daga kogin patasco na maryland kanan labaran kenan a cikin shirin na wannan lokacin za ku ji mu da tattauna da muka yi da ɗaya daga cikin dattawan arewa dangane da yadda matsalar ayyukan 'yan ta'adda musamman a yankin arewacin kasar ke kokarin kai yankin kasa musamman kuma a bangaren ilimi. dole ne mu bi hanyoyin da ya kamata na farko tukuna shin 'yan ta'addan nan daga ina suke samun makamansu har su saya ta waɗannan hanyoyi ne wasu ƙungiyoyi ne suke kawo musu wasu wurare ne da ake kawo wanda yake ba san ta yadda suke shigowa ba sai dai kawai su dole sai a gwamnati da jami'an tsaro sun nemo mana amsar wannan. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani kamar kowace asabar yamma muna tafi da shirin a lafiya tare da baba Yakubu Makeri. Muna kuma tafi da tasirin azumi albarkacin wannan wata na Ramadan. Amma fa duk sai bayan an saurari kashin farko na labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya. Ƙungiyar agaji ta Red Christian ta Falasɗinu ta ce mutane biyar ne suka mutu sannan wasu da dama suka jikkata sakamakon harbin bindiga da kuma turmutsutsu a lokacin da ake kai agajin a rana Asabar a Gaza inda yunwa ke ƙara ƙamari. Hotunan faifan bidiyo na AFP ya nuna jerin gwanon motoci da ke tafiya da sauri suna wuce ɓaraguzai kusa da wurin da ake rarraba kayan agaji kafin wayewar gari yayin da jama'a ke ihun jin ƙara harbe-harbe. wasu daga harbe-harben na gargaɗi ne in ji shaidu Ƙungiyar agaji ta Red Crescent ta ce lamarin ya faru ne bayan da dabban mutane suka taru suna jiran motoci kusan sha biyar ɗauke da fulawa da sauran kayayyakin abinci waɗanda ya kamata a raba su a zagayen birnin Gaza na Kuwaiti a arewacin ƙasar. Wurin ya kasance inda aka gudanar tarzoma da kuma raba kayan agaji da dama ciki har da wanda ya faru a ranar 23 ga watan Maris inda gwamnatin Hamas ta ce harin Isra'ila ya kashe mutane 21 zargin da Isra'ila ta musanta. Yau Asabar ne rundunar sojin sama Ukraine ta sanar da cewa sojojin ƙasar Rasha sun harba makamai masu linzami guda hudu a gabashin Ukraine cikin dare da kuma jiragen sama marasa matuƙa sha biyu na shahid a duk faɗin ƙasar. Ta ce Ukraine ta harbo jiragen marasa matuƙa guda tara a yankunan Dnipros da Carson da Odessa da kuma Poltava. Kawo yanzu dai babu rahoton asarar rayuka. Ƙasar Rasha ta kaddamar da wasu jerin hare-hare ta sama da ke mai da hankali kan bangaren makamashi na Ukraine a cikin wakon da ya gabata, inda ta harba makaman roka 190 da jiragen sama marasa matuka 140 da makami mai linzami 700 a cikin abin da shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya bayyana a matsayin karuwar hare-haren ta'addancin Rasha mai ban mamaki har ila sojojin na rasha suna ƙoƙarin sake mamaye tungar ukraine inda aka gwabza fada sau biyu a gabashin donetsk da luhansk a ranar ta gabata in ji na sojin ukraine a cikin sanar wata ta yau da kullum ta safiyar yau asabar tawagar injiniyoyin sun mai da hankali kan gagarumin aikin kwashe baraguzan gadar france katki bridge daga kogin patasco na maryland matakin farko na sake bude tashar jiragen ruwa na baltimore tare da gano gawarwakin ma'aikata hudu da har yanzu ba a gansu ba kuma ake zaton sun mutu wani katafarin jirgin ruwan dakon kaya ne ya ruguza a ranar talata bayan da ya bigi ɗaya daga cikin ginshikan da ke rike gadar masana na ƙoƙarin gano yadda za a karya wannan gadar zuwa yadda za a iya kwashe su in ji shannon grills mai kare gabar tekun amurka a ranar juma'a a wani taron manema labarai kayan aikin da ake bukata sun kasance suna hanya sun hada da na'urorin daukar nauyi na kan ruwa an jima kaɗan sarfila zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan yanzu bari mu je ga batun tsaro a najeriya musamman kuma batun ayyukan 'yan ta'adda na yawan satar ɗalibai daga makarantu da ma sauran jama'a a bangaren arewacin ƙasar da wasu da dama ke ganin muddin ba a miƙe tsaye an yi abin da ya dace ba to kuwa ko shakka babu sha'anin ilimi da ma sauran al'amura na rayuwa za su gagari yankin inda akan haka ne na tattauna da ɗaya daga cikin dattawan na arewa alhaji muhammad ibrahim tsohon darakta janar na hukumar talabijin ta ƙasa a najeriya wato nta kuma hakimin ringim ta jihar jigawa a najeriya inda ya fara da duba matsalar tsaron ma baki ɗayanta To, bari mu dubi matsalar tsaro gaba ɗaya. Harka tsaro harka ce ta kowa da kowa, ba harka karamar hukuma ko sai saraki ko sai ɗan sanda ko soja ko wani abu. Harka ce ta mu dukkaninmu na abin ya shafe mu. in an zauna lafiya mun ji daɗi in ba zauna lafiya ba mu ma muna da laifi saboda haka dole sai mu ya yadda cewar shi ma kansa yana da aikin da zai yi domin ya taimaka wajen ah, harkar tsaro ta kan sarakuna ne ta kan ƙungiyoyin matasa ne ta kan ƙungiyoyin samari ne ta kan duk wata hanya duk wani abu duk wani mataki mu tabbatar cewa mun yi amfani da shi don wayar wa jama'a kai cewa ba harkar tsaro ta mu ce gaba daya ba ta mutum ɗaya ba ta kowa da kowa ce muddin mu za a yi wannan bakwa to eh, hawa na ganin za mu ci gaba da ana tufka ta baya tana warwarewa ba za mu taɓa samun mafita daga wannan matsala da muke fama da ita ba arewa sai mun dage sai kowa daga cikinmu ya yi abin da ya kamata ya yi Na'am, wasu suna ganin 'yan bindiga nan misali waɗanda su ne suke neman su kawo cikas ga harkar cigaban gaban arewa baki ɗaya musamman bangaren ilimi. Ana ganin sun riga sun yi karfin da ƙila al'umma su yadda suke son taimakawa ba za su ƙila iya ba ganin cewa su ba rike suke da makamai ba kuma ana ganin gwamnati ita ce take da makamai take rike da iko a ƙasa da sauransu a ta wace hanya ne kake ganin misali su 'yan arewa za su taso su taimaki kansu da kansu na ganin cewa an shawo kan matsalar tsaron nan da ta addabi wannan yanki na arewaci musamman bangaren ilimi to dole ne mu hanyoyin da ya kamata na farko tukunna shin 'yan ta'addar nan daga ina suke samun makamansu har su saya ta waɗannan hanyoyi ne wasu ƙungiyoyi ne suke kawo musu wasu wurare ne ake kawo wanda yake ba san ta yadda suke shigowa ba sai dai kawai su dole sai a gwamnati da jami'an tsaro sun nemo mana amsar wannan tilas sai an dole kofofin da ake samun makaman nan muddin ba dole kofofin da ake samun makaman nan ba to duk abin da muka yi su za su ci gaba cin nasara domin me ya ake ina suke samun kuɗi suna sayan makaman nan wasu mutanen mu ne masu kuɗin mu suka ɗaure musu gindi suke ba su kuɗi suna amfani da su ko ko a'a gwamnati ta sani ta ƙin wani abu ne a'a yan siyasa sun sani sun ƙin wani abu ne a'a ah, matasan mu sun sani dan suna cin riba ah, sun ƙin wani abu ne dole ne sai a nemo wannan hanya an dole ta ta bangaren su misali jami'an tsaro da gwamnati akan yi kukan cewa su jami'an tsaro wani lokaci ba sau da isassun kayan aiki da dai sauransu duk da dai kuma a najeriya an daɗe ana jin irin makudan miliyoyi da ake narkawa a wannan bangare na tsaro wanda a iya cewa har yanzu dai ba haifar da ɗa mai ido ba wani kira kake ganin kuma za ka yi ga bangaren gwamnati misali da kuma su jami'an tsaron wanda a wani lokuta ake zargin su da cin amana da dai abubuwa irin haka. bangaren gwamnati wannan tilas sai ta ƙara yawan jami'an tsaro domin mai kika dubi girman najeriya ana magana mutum miliyan ɗari biyu mm. har yanzu 'yan sandan muskai miliyan ɗaya ba. Alhaji Muhammad Ibrahim kenan a tattaunawar mu da shi ta wayar tarho akan batun da ya shafi tsaro a arewacin Najeriya. masu sauraro ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kai tsaye za kuma iya ƙara sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwar facebook twitter da instagram yanzu ga sarfili ya shigo da ci gaban labaran duniya hukumar zaben kasar afirka ta kudu ta ce tsohon shugaban kasar jacob zuma bai cancanci tsayawa takara a zaɓe mai zuwa ba hukumar ta ce hakan ya faru ne saboda laifukan da zuma ya aikata. an yanke masa hukuncin ɗaurin watanni goma sha biyar a gidan yari a shekarar 2021 saboda ya bijire umarnin kotu na gurfana a gaban kwamitin shari'a da ke binciken zargin cin hanci da rashawa a lokacin shugabancinsa. Zuma ya yi Allah wadai da jam'iyyar African National Congress wadda a baya yake jagoranta kuma ita ce fuskar sabuwar jam'iyyar MK da ta fito a matsayin mai taka rawar gani a zaɓe mai zuwa. Zuma mai shekaru 81 a duniya yana da wa'adin zuwa ranar biyu ga watan Afrilu ya ɗaukaka ƙara kan hukuncin da hukumar zaben ƙasar ta yanke. Alƙalin kotun kolin Brazil Alexander de Morris ya ki amincewa da buƙatar da tsohon shugaban ƙasar Jabal Sinaro ya yi na a mayar masa da fasfo ɗinsa domin ya yi tafiya zuwa Isra'ila. A cewar wata takarda da kotun kolin da aka fitar ranar Juma'a kuma de Morris ya sanya wa hannu. bai dace ba a cire takunkumin da aka sanya wanda ake binciken. Lauyoyin Bolsonaro sun faɗa a ranar Alhamis cewa Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya gayyaci Bolsonaro zuwa wani biki a watan Mayu. Lamarin da ya sa suka nemi kotun koli ta maido da fasfo ɗin wanda suke karewa. Bukatar ta fayyace wani taro ne shi Bolsonaro ya yi fatan halarta ba. Amma lokacin da aka gabatar ya zo daidai da ranar 'yancin kai na Isra'ila. daga ƙarshe lokacin da aka saba yin bukukuwan murna ya koma lokacin tsoro da tashin hankali yayin da jami'an yaƙi da ta'addanci ke cikin shirin ko ta kwana domin kar ƙungiyar ta'addanci ta da'ish ta ci gaba da kai munanan hare-hare irin wanda ta kai birnin moscow yayin da ake bikin easter dai wasu kasashen turai suka fitar da sanarwar barazana yayin da suke ƙara tsaro musamman ƙasar italiya ta ba da misalin cewa idan aka kusanci bikin addini lokaci ne na ƙarin damuwa. Farfaganda ta baya bayan nan daga Islamic State wadda aka fi sani da IS ko ISIS ya taimaka kawai wajen ƙarfafa irin wannan damuwa. A wata sanarwa da ya fita ranar Alhamis shekaru goma tun bayan da ƙungiyar ISIS ta sanar da rushe halifancin ta Iraki da Siriya. Kakakinta Abu Hudhaifa Al-Ansar ya yi kira ga mabiya da su rika kai hari musamman a kasashen turai da amurka sarfila hashin ya karanta mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla kada dai a manta ana sauraron wannan shirin ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne ta tashar mota VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a duk da aka ra'ayi za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma lokaci yayi da za mu je ga mu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin sabon shirin shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC nike sallama da ku a daidai wannan lokacin. a yau shirin zai duba wata kididdiga mai daga hankali da hukumar kiyaye hatsara ta kasar ghana ta fitar na watanni biyu farkon wannan shekarar 2024 inda ta ce tuni mutum 369 suka riga mu gidan gaskiya kana wasu 2,552 suka jikata ciki har da masu tafiya da sawu 381 kana motoci 3,910 ne hatsarin suka shafa lamarin da ke tabbatar da tsananin buƙatar inganta matakan kare hatsara a kan hanyoyin ƙasar amma kafin mu kai ga wannan bayanin bari mu kawo muku ƙarshen tattaunawar wakiliyar sashen hausa a birnin abuja madina dauda da malam sulemana adamu dan zaki daga helkwatan ƙungiyar ma'aikatan sufuri ta ƙasa da ke birnin tarayya abuja akan yadda ya kamata gwamnatin tarayya ta mai da hankali kan babban aikinta wurin kiyaye hatsara a najeriya muke magana a kansu abin da ya kamata ne a dawo kan gaskiya ba ka ganin gwamnati ta yi yunkuri yanzu na taimakawa eh, eh, rayukan motocin tunda ta fara gyara hanyoyi ai ba to ai da hanya duk mutane suna magana ne da man fetur yana ɗaya daga cin abu goma ne abin da ya mota da gyarar hanya in an gyara hanya to yaya za a yi a tafiyar da yadda za a sa mutane su rage tafiya ya za a yi kuma ya zama na akwai matsanancin tafiya da za a akwai iyakan shi to duk waɗannan su ne muhimman abubuwan da ya kamata a yi to amma in an dawo a ce to shi kenan yanzu misali bari baki labari ki gane yadda abin yake yar gidan cakuɗe cakuɗe tashan mota dokan ƙasa ya ce na local government su ya kamata su zo su gina tashan mota su samu rabinin su kuma sai aka ce kuma takardu da kuma waɗansu abubuwa na jiha ne jiha su suke da wannan sannan kuma su federal government suke gina hanya to kin ga duk abubuwan dole sai an zo an sami da ko dai ita gwamnatin tarayya ya zama na ta gina hanya ta kula da gyaran hanyar kuma ta karbi rabinu in za ta su wani abu ne ta ba su a ciki amma duk abubuwan da ke tasowa an wato dadewa da dokokin da aka basu tun zamanin turawa aka kasa gyara su shi ya zo ya lalace ya dagule ya rubar da dukkan abubuwan nan yanzu rarrabe waɗannan abubuwa misali yanzu ni lokacin da na samu lasin na kowane lokaci ina faɗin wannan a tara da shida to ya shekara kusan 45 kan ko da bakwai to dole lokacin nan sai ka je ka karbi lana famin na wata uku ka duba me ake tuka mota sannan ka zo kai karatun ya dokokin hanya yake sannan bayan wata uku ka sake yin na wata uku ka sake na wata uku wata tara kenan sannan sai ka tinkari vio vio in ya ce maka wani wurin da yake duk ka gama karanta sai ya ce kuna cikin tafiya sai ya ce binan kana lankwata siyarin ka kenan baka ci ba aka ce mishi ba zan tsaya ba saboda ban ba da gab da yadda zan sa sigina in roƙi hanyar da zan shiga ba don shi sigina a mota roko ne kyalkyalkyal ɗin da kenan kamar kana haka da hannu bari in shiga bari in shiga ba wai hasken kawai yana nuna maka ba ne to duk waɗannan abubuwa dole sai ka karance shi kuma shi sha'anin aikin mota tukin mota ba maganan karatu ba ne sana'a ne don misali yanzu kina yan jarida in an ce ki je ki dauko labari a chadi sai kin nemi tafinta in an ce ki karasa abin nan eh, kamaru sai kin nemi tafinta in kika je sudan dole sai kin nemi balarabe ya gaya miki amma direba yana iya zuwa domin shi rubutun hanyar nan da ke gani ba magana ne kawai abin da haka yake kawai duk duniya irin su ɗaya ne duk wanda ka ga rubutu akan hanya wani road cross da waɗansu abubuwa duk kan kamba ne kawai in ka gan shi ka san shi shi ya kamata ka sani kafin ka samu lasin to madalla a gaida malam sulemana adamu zaki daga helfatan kungiyar ma'aikatan sufuri ta ƙasa da ke birnin tarayya abuja da ma mu madina dauda muna muku godiya kamar yadda muka faɗa a farkon wannan shiri za mu duba wata kididdiga mai ɗaga hankali da hukumar road safety ta kasar ghana ta fitar na watanni biyu farkon wannan shekarar 2024 inda ta ce tuni mutum 369 suka riga mu gidan gaskiya kana wasu 2,552 suka jikata ciki har da masu tafiya da sawu 381 kana motoci 3,910 ne hatsarin suka shafa lamarin da ke tabbatar da tsananin bukatar inganta matakan kare hatsara a kan hanyoyin kasar yayin kaddamar da wani gangamin kiyaye hanyoyi a lokacin bikin ista na shekarar 2024 don daukar matakai kan waɗannan alkaluma masu ɗaga hankali shugaban hukumar kiyaye hatsarra ta kasar ghana injiniya david osafo adontin ya jaddada cewa waɗannan alkaluma na nuna karuwar haɗura da kaso sifili da ɗigo 49 cikin ɗari da kuma karuwar motoci da suka fada cikin hatsarra da kashi ɗaya da ɗigo 37 cikin ɗari sai kuma karuwar waɗanda suka jikata da ɗigo biyu cikin musamman ma mace-mace ya karu da kashi goma sha daya da digo tamanin da biyu idan aka kwatanta da watanni biyun farkon shekarar 2023 injiniya adontin ya kara da cewa dole ne mu kara kaimi wurin inganta sa ido musamman a wannan lokacin bukin easter the easter holiday period brings with it a surge in motorization leading to heightened traffic congestion and increased road safety risks the easter festivities will be at their peak in less than a week from today. Bukin Ista zai kara yawan bukatar ababen hawa da zai kai ga tsananin cunkoson ababen hawa da fargaban faruwar hatsarra za a tsandama cikin bukin Ista ga dangadan nan da kasa da mako guda. Buki ne da ake yi a ko'ina a faɗin ƙasar inda ake shirya tarukan addini da shagulgulan jin daɗi. Don haka masu ababen hawa su tuna da haɗarin da ke tattare da irin waɗannan bukukuwa. Motorists must be reminded of the risk associated with these activities. Hukumar ta ce za ta yi haɗin gwiwa da 'yan jarida da wuraren ibada da tashoshin mota musamman fasinjoji ta wayar musu da kai don su ba da gudunmuwa ga nasarar kiyaye hatsara a wannan lokacin ista. haka zalika ta ce za ta yi haɗin gwiwa da sashen kula da motoci na rundunar 'yan sandan ghana akan kula da yawan gudu da abubuwa da suke barazana ga tsaron hanyoyi Statistics from the National Road Safety Authority highlight excessive speeding as a significant contributor to road traffic casualties. with alarming percentages of fatalities and injuries. Alƙalluma daga hukumar sun nuna yawan gudu da mota shine yake haddasa yawancin asarar rayuka akan hanya tare da wani kaso mai ban tsoro da ke da nasaba da wannan ɗabi'ar gudu da mota, bugu da ƙari, tuki da shan barasa, da ƙara wa motoci fitilu da suka saba wa doka da sauransu suna taka muhimmiyar rawa wurin karuwan hatsara kan hanyoyinmu. among others further exacerbated the bayan da hukumar kiyaye hatsarra ta kasar ghana ta tattara bayanai ta bayyana irin kalubalen da ghana ke fuskanta wurin dakile illolin haɗurran ababen hawa duk da kokarin da ake yi na inganta hanyoyin kasar da kuma tabbatar da ka'idojin zirga-zirgar ababen hawa har yanzu yawan haɗura da mace-mace na zama babbar damuwa a cewar hukumar ta road safety yawancin haɗin kan tituna suna da nasaba da tukin ganganci da kuma matsalar na'ura da ake samu a cikin motoci waɗannan abubuwa sun haɗu da rashin kyawun hanyar mota da rashin isassun matakan tsaro Kano suna taimakawa yawaitan hatsara da asarar rayuka. waɗannan alƙalmomin sun jaddada muhimmancin aiwatar da dokokin zirga-zirgar ababen hawa da inganta shirye-shiryen horar da direbobi da ƙara ƙaimi na aiwatar da gangamin kiyaye hanyoyi don wayar da kan masu amfani da hanyar hukumar ta road safety tana nana ta kudurinta na haɗin gwiwa da masu ruwa da tsaki don samar da ingantattun dabaru da nufin rage haɗura a kan titi da mace-mace masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan mako sai kuma idan allah kai mu a mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri yanzu a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman fiona wa mayi da ta daidaita mini sautin shirin baba ya yakubu makeri ne daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya To da fatan an dawo lafiya yanzu ga tasirin azumi albarkacin wannan wata na Ramadan. Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin da farko ni ne Isa mai lakabi malam mai gayya game da tasirin azumi ta wuskan matasa maza da mata shi azumi dai tana da muhimmanci kwarai a cikin rayuwa khususan ta wurin matasa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya muna kashedi kai kan cewa a kula da ita domin a cikin hadisi ingantatta da na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke ce muna yace ya ku taron matasa wanda ke da iko a cikin ku da zai iya aure to yayi aure ainihin maudu'in shine wa mallam yasati wanda ba zai iya yin wannan abin ba ba ka da karfin iko yin wannan aure me ya kamaci ka yi shi annabi ce abin da yake bukata a gare ka ka yawaita yin azumi menene sirrin da ya ce annabi ya ce ka yi wannan azumi yana kashe maka sha'awa yana kashe maka wasu ababa da ya zamana zai bata maka hankalinka domin so da ya nuna mana kan cewa shi shaidani yana gudu ne a cikin jikin mutum magudanan jini da ke kai kawowa to lokacin da kake kake wannan azumi wannan sha'awa da ke tare da kai azumin na karya maka wannan sha'awa sai kan cewa wannan abin hankalinka bai zuwa a kai shi azumi rayuwa ne da ya zama mutum ma da kanshi ka aje batun kan cewa shari'a ta faranta ma yin azumi ko na abin nan in ka komo kan scientific kan ainihin rayuwanka shi hanjin ga naka da kanshi yana bukatan hutu ba kowane lokaci zai rinka nika nika yana nike ababa kai kawowa ba sai ka duba wata goma sha biyu Allah ya ajiye mana shi a ban kasa cikin wata goma sha biyu shi ce wata goma sha ɗaya ka rinka ci ka sha duk wani abin da ya zama halali a kanka ka yi amfani da shi wata ɗaya kawai Allah ce wai ka ɗauke wannan abin karkaci karkasha to wannan shi zai gwada maka cewa yana son lafiyar jikinka ne a wannan lokaci da kan cewa lalle yin azumi akwai lafiya a cikin jikin mutum da yake ƙara ma kuzari a cikin lamarin da kake kai saboda shi yin azumi hususan ta matasa sunna ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam azumi yana ƙara da mutum lafiya yana ƙara da mutum yawancin rai ma baki ɗaya. zama uwa butallatil uruku wa sabbatul ajar insha Allah. Da wannan muka zo ga gaba ta ƙarshe a shirin wato labarai a taƙaice. Ƙungiyar agaji ta Red Christian ta Falasɗinu ta ce mutane biyar ne suka mutu sannan wasu da dama suka jikkata sakamakon harbin bindiga da kuma turmutsutsu a lokacin da ake kai agajin a rana Asabar a Gaza inda yunwa ke kara kamari Hotunan faifan bidiyo na AFP ya nuna jerin gwanon motoci da ke tafiya da sauri suna wuce baraguzai kusa da wurin da ake rarraba kayan agaji kafin wayewar gari yayin da jama'a ke ihun jin ƙara harbe-harbe. wasu daga harbe-harben na gargaɗi ne in ji shaidu yau asabar ne rundunar sojin sama ukraine ta sanar da cewa sojojin ƙasar rasha sun harba makamai masu linzami guda hudu a gabashin ukraine cikin dare da kuma jiragen sama marasa matuƙa sha biyu na shahid a duk faɗin ƙasar ta ce ukraine ta harbo jiragen marasa matuƙa guda tara a yankunan dnipros da kherson da odessa da kuma poltava kawo yanzu dai babu rahoton asarar rayuka tawagar injiniyoyi yanzu sun mai da hankali kan gagarumin aikin kwashe baraguzan gadar france katki bridge daga kogin patasco na maryland matakin farko na sake bude tashar jiragen ruwa na baltimore tare da gano gawarwakin ma'aikata hudu da har yanzu ba a gansu ba kuma ake zaton sun mutu wani katafarin jirgin ruwan dakon kaya ne ya ruguza a ranar talata bayan da ya bigi ɗaya daga cikin ginshiƙan da ke riƙe gadar masana na ƙoƙarin gano yadda za a karya wannan gadar zuwa yadda za a iya kwashe su in ji shannon grills mai kare gabar tekun amurka a ranar juma'a a wani taron manema labarai kayan aikin da ake bukata sun kasance suna hanya sun hada da na'urorin daukar nauyi na kan ruwa to masu sauraro baki daya kuma anan ne muka kaga karshen shirin namu na yanzu sai kuma idan allah ya kai mu da daddare wato tara da rabi agogon najeriya niger kamar da chadi wanda zai daidai da karfe takwas da rabi agogon gmt da ghana za a ji mu dauki da wani sabon shirin yanzu kuwa madadin sarfili hashin da ya taya na gabatar da shirin sai fiona nan dudu da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu hawa sharif ke muku fatan alheri daga nan washington dc sai an ji ku.